bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya goma sha biyu kenan ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin daidai wannan lokaci muke gabatar da wani babban darasi mai mahimmanci insha Allahu ta'ala wadda na kira shi tushen da'awar sunna a arewar mu ta yau na littafin babban malami wato uba kuma kaka ga mu shine a sheik abubakar Mamun gumi allah ta'ala ya ji kanshi da rahama saboda tunaninmu wannan karatun zai taimaka wajen warware wasu manya-manyan matsaloli da suka taso. kamar da kowa ya sani musulmi a duk duniya wato kenan a buɗaɗɗen wato duniyar da muke ciki suna cikin babban ƙalubale to musamman kuma musulmin ƙasar nan musulmin ƙasar nan musamman ma a arewa akwai matsaloli da ƙalubale masu ɗimbin yawa da farko dai kaga akwai matsalar rashin tsaro wanda ta daɗe tana damun al'umma banda kashe-kashe da ya yawa a tsakanin al'umma kawai wasu mutane kafirai za su tsara hanya a arewa fa ƙasar saddauna da mala abakar gumi wannan ƙasar sai a kama musulmi a fitar da shi daga cikin mota a yanka shi a kwace dukiyar shi sannan a yi ta ƙirƙiran yaƙe-yaƙe yaƙe-yaƙe na ba gaira babu dalili a kashe musulmi a ƙona dukiyoyinsu a maƙe a bayan cewa wai yaƙi ne saboda a ah, rikici na ƙabilanci ko kuma rikici na addini banda wannan ga maganin garkuwa da mutane za a kama mutane a tafi da su daji daga baya a nemi 'yan uwansu su kawo kuɗaɗe masu ɗimbin yawa daga ƙarshe-ƙarshen nan kuma ga fitinan 'yan bindiga wanda za su zo su samu ƙauye su buɗe wuta su kashe kowa su kwashe dukiya su lalata gonaki da sauran ɓarnace-ɓarnace irin waɗannan a are wannan dai har yanzu akwai makirci na makiya waɗanda suke yaudaran mata da yara su sauya musu addini su shigar da su wani sabon addini na daban ga satar yara ‘ya'yanmu ake kwashewa a ɗibe su a kai su kudu a sauya musu addini waɗanda suka rage a nan ana koya musu shaye-shaye ana koya musu zagin shugabanni da cin mutuncin shugabannin daga ƙarshe-ƙarshen nan kuma ga fyaɗe da yi yawa duka a cikin al'ummanmu to banda duk waɗannan masifu da bala'o'i iri-iri to babba daga ciki shine kuma rabuwan kan al'umma a arewar a wani tsakanin kafirai da musulmi ba ko ku a'a tsakanin 'yan bida'a da 'yan sunna ba su kansu ma 'yan sunna ɗin sun samu kansu a cikin matsala ta yadda za ka tarar da ahalus sunna ne suna suka da zagin junansu wasu su na fasikantar da wasu su bid'antar da su su kafirta su to shine muke ganin cewa dole ne a samu mafita daga waɗannan abubuwa kuma kamar da hausawa suke cewa idan duka ya yawa to na ka akan kare ma'ana matsalolin sun yi yawa a arewa amma wannan matsalar ta rikici tsakanin ahalus sunna tana bukatan a fara maganinta don haka muke ganin cewa kamata ya yi a koma ga manya baba ko kaka na ahalus sunna a wannan ƙasar muna ganin idan mutane suka saurara ko suka ji irin ɗauki ba daɗi da rikici da aka yi domin kafa sunna ɗin da tabbatar da ita to watakila hankalinsu zai dawo jikinsu ya sa su ƙara tubawa ga ta Wani wuri ya kamata su riƙe wannan alkhairi ɗin kada su bari wato alherin ya wargaje ya lalace saboda haka sai su dawo su haɗe kansu su kuma daina buɗe ƙofa domin makiyansu. shi ya sa muka ɗauko wannan littafi wadda mala ya rubuta wani irin rubutu na musamman wato na tarihi wadda ya nuna irin gwagwarmaya da ƙoƙari da aka yi don tabbatar da gaskiya. To, a jiya har mun fara karatun littafin, daidai wata gaba da muke ganin cewa abin zai zama alheri daga nan wurin ya isa ya warware matsalar. to amma sai wasu daga cikin waɗanda suka ji karatun suke ganin cewa da zai za a karance littafin gaba ɗaya da zai fi musu amfani to wallahu alam ba mu sani ba mai yiwuwa haka ɗin ya zama alheri mu dai abin da muke so mu tabbatar shi ne wannan wani mataki ne zai iya yiwa ya zama alheri amma muna so mu tabbatar da cewa wasu abubuwa da aka rubuta a cikin littafin abu ne da suka shafi shi malam da da kan shi da kuma wanda ya taimaka masa wajen buga littafin su suke da haƙƙi kan wannan littafi da famili ɗin malam ɗin don haka za mu karanta komai da komai in sha Allahu ta'ala sai dai muna so mu ba da uzuri a kan cewa sunayen garuruwa da wurare da sunayen wasu mutane da ma wani yare da aka yi na fillanci Wataƙila zai zama da wahala mu iya karanta su daidai sai a mana uzurin haka sannan kuma waɗanda aka kawo sunayensu a cikin littafin da iya yiwuwa wani ya ji ba daɗi ko danginsu ko ‘yan uwa su ji ba daɗi amma dai muna da yaƙinin cewa shi malam bai rubuta wannan don cin mutuncin kowa ba bai rubuta shi domin ya wulaƙanta kowa ba kuma ba shi da dalilin da zai sa a ce ya ƙirƙiri ƙarya amma dai mun tabbatar da cewa ya yi wannan ne don ba da nashi gudunmawa ya nuna ga yadda al'amura suka gudana a wancan lokaci domin na baya su samu alheri sanin kanku ne jama'a yawancin mutanenmu na arewa ba safai suka damu da karatu ba har rubutun da za a rubuta da su ma bai dame su ba sun fi sha'awan saurare to shi sa muke gani sha Allahu ta'ala wannan abin zai taimaka don haka za mu fara amma ina ganin har yanzu dai za mu yi haƙuri mu dakatar da fara karatun nan daga farkon ko kuma bari mu gani wallahu alam Allah ya taimake mu a bangon littafin na farko Sheikh Abubakar Mamur Gumi tare da Ismail Abubakar Tsiga manufata. godiya daga masu fassara bismillahirrahmanirrahim muna godiya ga ubangiji allah saboda damar da ya bamu muka kammala aikin fassara wannan littafi daga turanci zuwa harshen hausa aikin fassarar ya ɗauki lokaci mai tsawo saboda dalilai daban-daban amma muna fata wannan jinkirin zai kasance mai amfani dangane da manufar littafin haka kuma muna yabawa alhaji abba musa rimi tsohon gwamnan jihar kaduna saboda karfafa mana gwiwa da ya yi domin ganin an kammala aikin fassarar tare kuma da taimakon kuɗi da ya bayar wajen buga wannan littafin wadda ƙungiyar yaɗa addinin musulunci wadda ke a babban masallaci na ƙasa abuja suka ƙaddamar haka kuma muna yaba masa akan dukkan taimakon da ya bayar wajen gwagwarmayar da aka yi lokacin da littafin ya fara fitowa bayan rasuwar malam shi ma malam yusuf sambo shugaban kwamitin malamai na jama'atul izalatul bid'a wa iqamatis sunna ya taimaka ainun ta wannan fannin kuma muna yaba masa har ila yau muna godiya ga alhaji muhammad abubakar tsohon shugaban kwalejin fasaha ta jihar jigawa da farfesa abdullah uba adamu na jami'ar bayero ta kano tare da farfesa awal hamisu yadudu tsohon mukaddashin mataimakin shugaban jami'ar bayero ta kano saboda gudunmuwar da suka bamu muna kuma yabawa da taimakon da muka samu daga kwamitin raya bincike-bincike na jami'ar bayero ta kano sannan kuma muna isar da godiya ta musamman ga dakta garba ɗan tsoho zaria malami a sashen koyar da harshen larabci da farfesa mu'adu sani zaria na sashen harsunan Najeriya a jami'ar Bayero ta Kano, waɗanda duka suka duba fassarar littafin baki ɗaya suka kuma ba mu shawarwarin da suka kamata. Daga ƙarshe muna yabawa matuƙa da dukkan ɗawainiyar da iyalan marigayi Sheikh Abubakar Gumi suka sha dangane da wannan littafin. Allah ya saka wa kowa da alherinsa amin Dr. Ismail Abubakar Tsiga da Alhaji da Ahmadu Magaji a Kano suka yi wannan rubutu a cikin watan Maris shekara ta dubu biyu da biyu. Sai godiya kamar wannan a bugu na farko kenan bismillahir rahmanir rahim mutane da yawa sun bayar da gudunmawa wajen samun nasarar rubuta wannan littafi fiye da waɗanda zan iya kawo sunayensu a nan tsawon lokacin da aka ɗauka da kuma irin halin da aka rubuta littafin sun sanya da wuya in iya bayyana dukkan irin taimakon da na samu ɗaiɗai da ɗaiɗai amma kuma ya zame mani tilas in bayyana waɗansu sunayen kaɗan saboda taimako na musamman da suka bayar da farko ina gode wa alhaji sa'ad ibrahim gidado da iyalinsa a kaduna taimakon da alhaji sa'ad ya bayar ya kasance mafi mahimmanci wajen fara yin aikin haka kuma ya ci gaba da taimakawa har zuwa lokacin da aka kammala komai haka shi ma kamfanin da ya buga littafin wato spectrum books limited ya ba da taimako da ƙara ƙarfafa mini gwiwa wadda saboda haka nake gode masa ƙwarai a lokacin da nake yin bincike don neman ƙarin waɗansu bayanai na sami taimako daga wajen waɗannan 'yan uwa farfesa alina na'ibi suwaid da dr awwal abubakar da malam awwalu anwar da malam habibu sani babura da farfesa muhammad sani zaharaddin da alhaji muhammad ahmad sanusi gumbi da alhaji shehu shanunu da alhaji sha'ibu lili su ma ma'aikatan arewa house wato wurin adana kayan tarihi wadda ke tsohon gidan sardauna tare da ma'aikatan hukumar adana kayan tarihi na ƙasa da ke kaduna su ma sun taimaka gaya sannan kuma ina godiya ga alhaji mb umar tsohon daraktan hukumar kyautata al'adu da fasaha ta jihar Kaduna saboda irin taimakon da ya bayar shi da kansa tare kuma da na hukumarsa. Hakan nan kuma wajibi ne in miƙa godiya ta ga masu masauki na waɗanda suka taimake ni da wurin da zan ɓoye don in yi rubutu a lokuta daban-daban. Waɗannan kuwa su ne Muhammad Umar Danja da Jibril Ibrahim Zarewa tijjani yusuf bakori ina kuma miƙa godiyata ga sauran abokanaina saboda gudunmawar da suka bani ta hanyoyi iri daban-daban alhaji abashi abdullahi da alhaji abdu adamu barde da dr abubakar adamu rashid da malam ahmad magaji da alhaji bala hassan da malam gide sule da malam isiyaku idris kurfi da alhaji lawal gide malumfashi da malam mustapha muhammad inuwa da dr sa'idu babura ahmad da malam umar isa galadinci su kuwa alhaji ali da abdulkadir da malam murtala da malam salisu da sani mani da kuma zubairu ma'aikata ne a gidan malam waɗanda taimakonsu baya misaltuwa ina kuma gode ma dukkan masu aikin kwamfuta waɗanda suka taimaka wajen shirye-shiryen buga littafi. ina miƙa godiya ta ta musamman ga iyalina waɗanda suka yi haƙuri da yawan tafiye-tafiyen da na yi ta yi wajen aikin littafi. hakika sun jure haka ina godiya da haƙurin da suka yi da kuma ƙarfin gwiwa da suka bani Allah ya saka wa kowa da alherinsa amin daga ƙarshe na mai isar da keɓantacciyar godiya ga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi saboda damar da ya bani ta rubuta wannan littafi. Rubuta wannan littafi ya kasance wani aiki wadda ban taɓa samun kamarsa ba a rayuwata, kuma ya canza mini tunani dangane da abubuwa masu yawan gaske. har abada ba zan guce ba ina mai godiya ga malam saboda wannan dama da na samu ina murna matuƙa yadda malam ya sami lokaci shi da kansa ya karanta kowane babi na littafin a lokacin da ake rubuta shi wannan ya bani damar yin dukkan wasu gyare-gyaren da suka kamata tare da tabbatar da cewa abin da aka rubuta ya yi daidai da ainihin abin da ya faɗa ina so in sadaukar da ƙoƙari na wajen wannan aiki domin tunawa da abokina marigayi muhammad amin lawal shargalle wadda wanda da allah ya bashi tsawon rai ya zuwa lokacin da aka yi littafin to kuwa da ya bayar da dukkan abin da ya mallaka domin ganin an samu nasararsa. wannan rubutun ismail abubakar tsiga katsina a watan agusta shekara ta biyu, wato kamar wata ɗaya kenan kafin rasuwar malam abubakar mamul gumi allah ta'ala da ji kanshi da rahama jama'a waɗannan su ne kama a ce gabatarwa ko mu ce shimfiɗa a kan wannan littafi kamar yadda na faɗa mu wajen karanta wannan littafi kawai shi shine isar da saƙon ko taimakawa wajen jama'anmu musamman masu tasowa waɗanda suke da'awar sunna su ji wasu abubuwa da suka faru kafin har a kai ga kafa wannan babban ainihin wato al'amari na rayuwar sunna a wannan ƙasar. Kamar yadda masu tarihi suke cewa tun bayan wucewan Shehu ɗan Fodiyo, rahimahullahu ta'ala, ba a samu wani malami da ya bayyana ya fito ƙarara a fili wajen ƙoƙarin tabbatar da sunna ba irin malam abakar mahmud gumi akwai su da yawa malamai amma wanda suka shahara suka fito fili ba a samu irinsa ba saboda haka kusan dukkan wani mai da'awar sunna a yau yana komawa ne zuwa ga malam shi yasa muke ganin idan da mutane za su yi haƙuri su karanta wannan littafin su ga irin wahalhalu da ɗauki ba daɗi da faɗi tashi da aka yi to da watakila za su rage kalmomi da munanan maganganu da suke faɗa wa junansu Allah ya haɗa kan ahalus sunna gaba ɗaya sannan ya haɗa kan dukkan musulmi a arewa da najeriya da duniya baki ɗaya wannan shine gabatarwa darasin farko akan abin da na kira tushen da'awar sunna a arewar mu ta yau daga littafin manufata na sheikh abubakar muhammad gumi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala